Sanarwar yunkurin ciwo bashin ya fito ne bayan taron majalisar tattalin arzikin ƙasa a ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima, wacce ta ce za ta kafa kwamiti da zai gudanar da aikin nan da makonni biyu. Kwamitin zai fitar da hanyoyi da za a bi wajen samo kuɗaɗe daga bankin duniya da zai sa a samu tallafi kuma a rarrabar da tallafin ga ma'aikata da marasa galihu a ƙasar. To sai dai masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ce bashi hanji ne yana cikin kowa. Bashi hanji ne yana cikin kowannenmu. kasashen duniya baki daya kasar amurka ne kasar birtaniya ne kasar jamus ce a kasar afirka ta kudu ne kasar sin ne wato china kowane kasashe kuma kowace kasa ana bin ta bashi saboda haka don ana bin najeriya bashi ba wani sabon abu ba ne ba kuma wani abin da za a ce wai allah wadare ba ne don mun je mun ci bashi asali ma kama nemi bashin ka samu a baka shi kan shi wata daraja ne wani mukami ne don wani zai nemi bashin ya rasa mu fahimci wannan gundarin bayani Amma ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Habu Hamisu ya yi tir da batun bashi a daidai wannan gabar. Bashi din nan aka ciyo shi talakawa ne za su biya. Talakan da an riga ma an yi mai abin da aka yi ma ya zamanto ya rasa kanshi baya iya tunani ya kai ga cewa al'umma na so masu mutu su bar duniya saboda azaban da aka shiga a can baya kuma gashi yanzu za sake daurawa al'umma wata azaba wanda ya fi na baya in aka ce za a ba da tallafi duk wani tallafi da za a ba da wanda ba wai duk al'umma ba ne za su amfana ba ba tallafi ba ne wannan ya zama da yaudara amma mun san cewa ana cin bashi ne sai a kara sace wainan abubuwan talaka ba sa jin wato ba sa amfana da sukan da aka ci a baya Ga Alhaji Saminu Dauda Kambari yana ganin akwai ƙalubale da sai gwamnati ta haɗa kai wuri guda kafin ta magance shi. Ni abin ma ya ban mamaki. Bai kamata a ce Najeriya tana ci gaba da neman bashi ba. kuɗaɗenmu da mutane da aka sassace da wanda yake cikin gida da wanda yake waje idan da gaske ake idan aka dawo da su ƙasar nan gani na tabbata kashi a cikin kashi ɗari aka dawo da kashi saba'in ko tamanin zai share duk sukan da ake ci Shi ma masanin shari'a kuma mai nazari kan al'amuran yau da kullum, barista mai nasarar Umar ya tsokaci ne kan batun karɓo bashin a yi kokari a rufe hanyoyin da barayi ke sata a kokari a kama mutane waɗanda suka yi wub da ciki da kuɗin jama'a a hukunta su a kokari a hana satin man fetur da ake yi a kokari kuma a nemi kamfanin man fetur ɗin ya yi bayani shin duk kuɗin nan ina suke zuwa duk kuɗin sai da mai ina suke zuwa idan an ce do 'yan najeriya ne a fito a yi mana bayanin suwa suka mallaki kamfanonin mai na najeriya da su wane ne kuma meye dalilin da ake ba wasu rijiyoyin mai na alfarma amma ƙasa na cikin talauci a kokari do a gani kuma kuɗin da aka kashe aka je aka ciwo bashi da sunan za a gyara matatun man fetur me yasa ba a gyara su ba waɗanda aka ba wannan abin a kama su a hukunta su so ma mayo waɗannan kuɗaɗen akwai kuma sace-sace da ake ta yi na gwamnati in aka doddoda waɗannan kafofin za a samu kuɗin shiga ba dole ne hanyar samun kuɗin shiga ta zama hanya ta ciwo bashi ba abin jira a gani shine irin tsarin da gwamnati za ta yi wajen tabbatar da kwamitin ya yi aiki bilhaƙi da gaskiya wajen samo wa ƙasa sauƙi da ɗaɗin cire tallafin man fetur ba tare da ɗaukan lokaci ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.